نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau muna hudu ga wata ramadana shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan mu darasi na hudu a wannan wata na ramadana a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijira ta fiyayyen halitta a sadiq al mabdu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin maka zuwa madina kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya kuma mana baiwa da aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu dare da rana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da gafara da yafiya da tausayi zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa ya ɗauki rayuwarmu akan imani dukkan albarka da ke wata ramadana muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu da ita dukkan jarrabawa da ke ciki Allah ta'ala ya ba mu nasara akan jarrabawa din ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare muna cikin suratu ali imrana sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama jiya idan zan tuna mun tsaya daidai kan aya ta 84 ko 84 eh, ko da uku Tamanin da uku yau za mu tashi kan aya ta 84 insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya samu wanye lafiya in akwai tambayoyi masu ma'ana bismillah an gama hadal list na media din a fara da shi to Allah ya sa kare cinye lokacin to wannan kafofin watsa labarai ne na talabijin da rediyo har ma da social media platforms da suke isar da wannan tafsiri din bisa ga waɗanda 'yan uwa suka ɗauki nauyi muke addu'a Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna zuwa yau an samu adadin midiya kafofi guda saba'in da biyu suke isar da wannan sako duk waɗanda suka ɗauki nauyi Allah ya biya su da gidan aljanna ya jikan su, ya ƙara musu arziki da rufin asiri ya kuma ƙara albarka a cikin arzikin da zuriyarsu na farko zuwa na takwas wanda ya dauki nauyi shine Allah Ibrahim Gerawa Gerawa Oil Mill na farko shine Radio Kano AM karfe 12 na dare zuwa karfe 1 sai Radio Kano FM daga karfe 12 na dare shi ma zuwa karfe 1 sai Freedom Radio Kano daga 11 zuwa 12 insha Allah ta'ala na dare sai Rahama Radio Kano daga 9 zuwa 10 na dare sai Dana Radio Kano daga 5 zuwa 6 na yamma sai express radio kano daga tara zuwa goma na safe nta hausa star times daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare sai katsina state radio daga karfe biyu zuwa uku na rana sai kuma na tara wanda ya ɗauki nauyi professor awwal mansur bindawa daga nta bauchi channels 9 tv daga goma zuwa sha ɗaya insha allahu ta'ala na dare sai na goma wanda ya dauki nauyi Profesa Aminu Ahmad albarka FM na Bauchi daga tara zuwa goma insha Allah ta'ala na rana sai na goma sha ɗaya Profesa Sahalu Junaidu daga na NTA Jos Network Center daga goma zuwa karfe goma sha ɗaya sai na goma sha biyu wanda ya dauki nauyi Profesa MD Abubakar Africa TVC daga takwas zuwa ainihin tara na dare sai na goma sha biyu na sha uku da na sha hudu wanda ya dauki nauyi allaji lawar shehu talhat akwai nta zaria kaduna daga tara zuwa goma na safe sai kuma queen sm zaria daga biyar zuwa shida na yamma sai na goma sha biyar zuwa na goma sha bakwai wanda ya dauki nauyi allaji shehu abubakar nta maiduguri network center daga uku zuwa hudu na rana sai nta kaduna network center daga biyu zuwa uku na rana sai nta gombe daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai kuma na goma sha takwas zuwa na ashirin da biyar wanda ya dauki nauyin alhaji ibrahim bagudu akwai npa sokoto channels daga shida zuwa bakwai na yamma npa birnin kebbi channels daga takwas zuwa tara frcn radio nigeria kaduna daga shida zuwa bakwai Vijin fm abuja daga goma zuwa sha daya na hantsi sai kuma farin wata tv abuja daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai equity fm birnin kebbi daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare sai raihan radio birnin kebbi daga sha ɗaya zuwa sha biyu na rana sai kuma na ashirin da shida da ashirin da bakwai wanda ya dauki nauyi akitek muhammad ah, salladi akwai sunna tv daga 11 zuwa 12 na dare unity fm jos daga karfe 9 zuwa karfe 10 na safe sai na 28 wanda ya dauki nauyi alhaji habu mu'azu progress radio gombe daga 9 zuwa 10 na dare sai na 29 wanda ya dauki nauyi alhaji abdul dola fombina fm yola daga karfe 10 zuwa 11 na hantsi ko na rana sai kuma na 30 zuwa 35 wanda ya dauki nauyi in ce malam inuwa foundation hadeja akwai rahama tv kano bakwai zuwa takwas na dare jigawar Television dutse daga goma zuwa sha ɗaya na dare freedom radio dutse daga uku zuwa hudu na rana radio jigawa dutse daga takwas zuwa tara na dare sawaba fm radio hadeja daga goma zuwa sha ɗaya na rana muhasa fm kano daga tara zuwa goma na dare sai na talatin da shida wanda ya dauki nauyi honorable ahmad wadada aliyu sarkin yakin kebbi akwai meloni sm goma zuwa sha ɗaya na rana sai na talatin da bakwai da talatin da takwas wanda ya ɗauki nauyi shine sheikh ribuwan daga kumasi ghana akwai alfa biyu kumasi ghana 104 sai kuma duka da maimaici ne a midiya ɗaya live sai kuma daga sha ɗaya zuwa karfe sha biyu na dare sai injiniya ibrahim unguru ya dauki nauyin na 39 ybc radio da maturo daga tara zuwa goma na dare sai finex habibat limited sun dauki nauyin na 40 zuwa na 41 akwai brtv maiduguri tv television a tv station daga 4 zuwa 5 na yamma akwai brtv radio daga tara zuwa goma na dare sai kuma hajiya yaya air basic foundation sun ɗauki nauyin na 42 zuwa 43 DITV Kaduna tara zuwa goma na dare sai Alheri Radio daga tara zuwa goma shi ma na dare sai Hajiya Rabi'atu Kabir ta ɗauki nauyin Alfijir Radio Kaduna shi ne na 44 sai na 45 da bakwai waɗannan online platforms ne akwai Sunna TV official live streaming akwai iMedia TV live streaming akwai page da ke ɗauke da sunana. sai kuma na 48 wanda ya dauki nauyi malam bello na gari gaskiya rediyo sm na ghana daga sha biyu da arba'in da biyar zuwa 1 da arba'in da biyar na rana sai na arba'in da tara zuwa na hamsin alhaji hassan dan madaniko ko dan dani madaki foundation akwai rock radio sm tara zuwa goma na dare a taraba state akwai nta jalingo taraba state daga goma zuwa goma sha ɗaya an sa alhaji hassan dan dami ma da ki foundation dan dami ko dan malami so sai a duba a gyara for record ko Allah ya biya shi da gidan aljanna sai na hamsin da ɗaya muhammad ismail ya ɗauki nauyi na babura rediyo jigawa daga tara zuwa tara da minti hamsin na dare sai kuma hukumar gudanarwa na citizen fm abuja sun ɗauki nauyin na hamsin da biyu a rediyo nasu daga hudu da hamsin zuwa biyar da hamsin suna yin salayin sai kuma alhaji tsayyabu yusuf ganga executive chairman na kanam local government ya dauki nauyin na nta jos network daga karfe 4 zuwa karfe 4 na asuba lokacin sahur kenan sai kuma na hamsin da hudu sheikh ridwan akwai alfari biyo, shi ma layi wannan ba mamanci ba ne ok english station kenan wanda ake na asabar da lahadi sai gwanda state media sun dauki nauyin a ah, shi ma gwamnatin state media online tv suna yin salayin sai hukumar gudanarwa na sale radio abuja ko SEL radio abuja wanne ne SEL ne ko sale sale radio abuja ko wanne ne sale ne sale radio abuja daga karfe 9 zuwa 10 na dare allah ya biya su da gidan aljanna sai alhaji AA Rano ya ɗauki nauyi a Horizon Radio Dutse Jigawa daga karfe tara zuwa tara da rabi na hantsi sai kuma kamfanin Buwa Food sun ɗauki nauyin na hamsin da zuwa na zuwa na sittin akwai sun ɗauki Liberty TV Station da Liberty Radio Abuja sai tashar 'yanci Kaduna na liberty tv station daga takwas zuwa tara na safe liberty radio daga biyu zuwa karfe uku na rana sai tashar yanci kaduna daga biyu zuwa uku sai kuma wai wani minista da baya so a faɗi sunansa amma ba ni bane ya ɗauki nauyin yobe state television daga goma zuwa karfe sha ɗaya ina ji na gano wane ne duk biye ya koyi allah sai ya tona asirinsa mun gane kuma ni na gane Eh, kuma in yaji zai yi dariya ya san na gane shi sai na ƙarshe hukumar gudanarwa na ma radio sun ɗauki nauyi daga karfe shida zuwa bakwai na yamma sai dai don barin da kuka yi yanzu na karba a nan kun yi kuskure ai na san an yi kuskure da karanta na sa akwai kurakure a nan aka bani to ai hakuri da kurakuren sai an gyara gaba ina tambayoyi suke ka miko su wadanda suka ɗauki nauyi Allah ya biya su da gidan aljanna wadanda kuma ba su da hali Allah ya ba su ikon ɗaukan yi Allah kuma ya yawaita masu daukan hidimar addini isar da sakon Allah zuwa ga al'umma siyar da marayu siyar da mabukata da makamantansu duka waɗannan aikin alkhairi Allah ya yawaita mana masu irin yin su sai tambayoyi ce, assalamu alaikum malam Allah ya cikan iyayenka ya albarkaci wannan wata albarkan Cin wannan wata mai albarka amin ya hayu ya kayu Allah ya jikan magabatan mu gaba ɗaya insha Allah Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana amin ya hayu ya kayu Allah ya taimake ka Allah ya shiga al'amuranka amin ya hayu ya qayyum wannan na ne gaskiya na gode ko me yace fa wannan yace malam ina da tambaya ya halatta in fitar da zakka da transfer ko sai dai kuɗi cash kaji da wai cash Sheikh Abdulaziz Abdullah bin Baz rahmatullahi alai ya amsa fatawa na cewa ya halatta a canja kuɗi daga wani hali zuwa wani hali ko kuma a sarrafa kuɗi ta hanyar na'ura a ɗauke shi daga wani wuri zuwa wani wuri a cikin majmu'un fatawa nasa mujalladi na goma sha hudu fatawa ta ɗari biyu da hamsin da uku cewa halal ne ya halatta daga wani hali zuwa wani hali yace ba ma wai transfer ba ya halatta akwai bukata a canja kudin daga kudin wata kasa zuwa kudin wata kasa sannan ya ce ya halatta akwai bukata an fi so a ba mutum cash amma in ba shi cash da aka yi ba zai yi abin da ya zama dole nasa ba yace ya halatta idan sayan abu a bashi ya fi muhimmanci a saya a bashi mutum ne iyalansa ba su da abinci za ka ba shi zakka dubu dari? kuma kana da ni iya da iyalai kuma suna cikin halin kunci in an ba shi kuɗin kuma ba a yi rashin sa'a ba zai je ne shirmen banza da kuɗin bi ma sabon Allah sai ka sa a ji aiki fare da kuɗin zakkan dubu dari a kai abincin gidansa ya ce wannan yayi daidai mahaukaci ne za a ba shi in an ba da kudin zai lalata amma kaya ne bai da shi sai aka sai kaya aka ba shi wannan yayi daidai to ba sai kudin ba idan maslaha ta nuna sayan kayan ne muhimmi yake to ya halatta a saya saboda ne saboda da Allah ta'ala ya kira waɗanda za a ba su zakka malamai suka ce ai ba cewa a ba su kuɗi ba sadaka ya kira kuma sadaka na ɗaukan kuɗi iya iya ɗaukan kadara Allah ya ce innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalibina wa fi sabilillahi wa bin sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim wannan cikin suratul tauba aya ta 60 kaga Allah abin da fara sai innama sadaqatu lil fuqara bai ce innamal mal ba ko bai ce innamal nuqud ba ko abin da ya kama da haka bai ce innamal dananir aw az-zahab wal fidda ba sai ce innamas sadaqa to za ka idan maslahar ta nuna canza abin daga wani hali zuwa wani hali ne ya halatta na biyu kuma dogaro da hadisin da fiyayyen hadisin sau sarmi tura mu'aza bin jabal zuwa ga yaman ya je kira su ga musulunci kuma ga abin da zai karanta da su tun daga kalmar shahada zuwa sallah a muhallu shan sai ce inna allaha aftara alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniya'ihim fa turaddu ala fuqara'ihim wannan hadisi ne muttafaqun alayhi a cikin sahih muslim ne namba na 19 yace Allah ya wajabta muku sadaka a karba daga mawadata a bawa mabukata kaga sai yace sadaka ne ce kudi ba wannan ke kuma bayyana ya halatta a canja daga wani hali zuwa ga wani hali idan bukatar haka ta kama don haka idan ka tura masa transfer kawai ya ga alatif to yayi insha Allah ta'ala matukar ya shiga akawun yayi acknowledge to zakka yayi in kuma ala din ya makale a hanya yayi kwana uku bai iso ba to har yanzu zai zakkar ka tana pending sai ran da ya jirka sai to yau fa ya jirka to in kuma ya jirka in bai jirkan ba dan adam dan Najeriya mafiya yawa bai jirka ba duk awa ɗaya zai maka waya ko text message ko whatsapp amma in kaga an muni bai ba to kudin ya jirka to a nan sai zaka kira sai ka kira ka ce na tabbatar ya shiga eh ai ya shiga wallahi ina fata so in kira in gaya maka to haka mutanen mu suke in ya gani za ka ji dip ya yi shiru bakin sa alaikum amma in bai gani ba mutu akwai bala'i insha Allah ta'ala malam yace zakka ta yi wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Allah ya kara lafiya da imani da nisan kwana amin ya hayyu ya qayyum menene matsayin azumin wanda yake kallon bidiyon tsiraici alhali yana azumi a magana mafi inganci na malamai yana yin azumi sannan kuma a cikin azumin nasa yana yin zinar ido zina ta ne ta ido saboda akwai hadisi riwaya na imamul bukhari rahmatullahi alai hadisi na dubu biyar da 889 da manzon Allah tsira da abin tabbata gari shi cewa al ta tazniyan ido yana aikata zina zinarsa shine kallon abin da Allah ta'ala ya haramta a kalla a nan wurin kai tsaye ya bayyana shi da kalimatu zina na biyu idan muka duba ibn bas rahmatullahi alaihi a ƙarshen tafsirin suratun nur yayi magana mai muhimmanci da Allah ta'ala ke cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله بما إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يقبضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن سورة النور آية 30 31 مهل الشاهد الله يقول فتي ومؤمنين وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مؤمنين تلنس جننس فلهم ويحفظوا فروجهم su kare al'aurarsu kaga akwai alaka tsakanin rinsa gani da me da kare al'aura kuma a aya ta ya ce wa kullil mu'minati yasdubna min absarihinna kuma wa yahfazna furujahunna me dalili saboda in ba a rinsa ganin ba to karewa kuma baya yiwa so daga wannan abin da kake yi kuma yake gayyato maka wata fitina sannan azumi fa ba fa kalewa ne kawai daga ci da sha ba a'a dukkan wani abu da yake da mara muni sai an kare daga gare shi ga hadisi da yace idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yajhal hadisin muslim hadisi na 1151 idan ya zama ranar azumin ɗayanku ne kada ya kuskura ya yi kalmar rafasu kuma kada ya jahilci ai wannan aiki na jahilci ne kuma fa shi azumin nan makaranta ce da aka yi don a kusantar da mu zuwa ga Allah to ya aka kuma wanda je makaranta don ya kusanci Allah kuma ya zo mai sabon Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun takawa ake bukata mu samu bakara aya ta 183 sai za a yi abin da ake so kuma ya kusantar da kai ga Allah ka samu takawa ka koma sabon sa wannan aiki da yake aikata babu sabani haramun ne haramun ne haramun ne yayi gaggawa kuma bari matsayin azumin sa kai tsaye kawai kallon ba wani abu ya faru ba za a ce azumi ya lalace ba sai dai misalin sa a hankalce mutum ne yake da kaya da zai dauka misali kayansa ne daga nan abuja maybe na kasuwanci zai kai dubai ko zai kai london ko zai kai riyadh ko jidda shi ke sai aka shi jirgin kago sabo kar sai ce a jirgin bai masa ba sai ya ɗauko wilbaro ko kuma keken na sai bai je zai ɗebi kayan kaga dai zai iya yi ba a keken na ga kama hanya amma Allah kada ya sanar da zai isa wanda ya ɗauki kayansa a keken na sai bai ya kama hanya zai tafi jidda kaga dai ai ba za a ce ba zai je ba ko amma dai aiki yayi ne ya jika to wannan shine misalin parable sa da zan bayar Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wanda ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ji kan iyayen malam da na ramma. amin ya ayyu ya sayyu tambaya ta ita ce menene sallar wanda baya iya rike fitsari daga masoyinka fantamin zamfara usman bin bashar babbar magana fantamin zamfara <laughs> to matsoyina a habbaka Allah a haɓar lila Allah da kake so da shi ina roƙon ya sauka. al'amarin da ya shafi yoyon fitsari ko kuma wani abu da ke fita a jikin mutum na najasa kowane iri da bai tsayawa ko mace matsayin su ɗaya ne a wurin fatawa na malamai da wanda take ma samun fitan jini da yawa ko a lokacin da ta kammala al'ada ko abin da ya kama da haka wannan duka matsayin su guda ɗaya ne Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin Al-Wahidi Al-Tamimi rahmatullahi alai a cikin Sharhul Mumti' ala al Mustaqni a mujalladi na farko namba na 438 yace matsayin su shine za su yi alwala daga lokacin sallah ya shiga take ba za su yi gabanin lokacin sallah ba sai su yi alwala daga lokacin sallah ya shiga in suka yi sai su je su yi sallah a wannan halin ko da fitsarin yana diga bawalin ko baya diga in wani abu ne yana diga ko baya diga sai a je a yi sallah bi ma'ana ya tawabba'una inda kulli salatin za su rika maimaita alwala ne a lokacin yin kowace sallah ya gina fatawa din dogaro da hadisin Fatima bintu Jahash riwaya na Muslim rahmatullahi alai hadisi na 333 da tabo wajen fiye halar ya cewa inni mur'atun as kafiran ni mace ce mai yawan samun jarrabawa na al'ada da yawa daga karshe ce inna ma zalika ir wannan gare ki ai wani abu ne da trend ke jawowa sai ke cewa fa amku fi ma kanat tahbisu fi haidatuki thumma igtasili fatasali wa tawaddi inda kulli salatin ala salati riwayat ala ayi hajjar sai ce ki yi wanka sai ki rika maimaita alwala yayin kowace sallah to wannan hadisi sai zama shine kashin bayan fatawar dukkan wanda najasa ke fita a jikinsa ya shirya ko bai shirya ba kawai zai yi alwala ne lokacin da lokacin sallah ya shiga ko za ta yi sai a je a yi sallah a wannan hali din kuma muna fatan Allah ta'ala zai karba don baya dora wa bawa sai iya abin da bawa zai iya wallahu ta'ala a'lam za mu tashi insha Allah ku darasi na hudu a cikin suratul nisa aya ta 80 da nawa ga suratul ali imran sura ta uku aya ta 80 da nawa aya ta 84 jazakumullahu khairan haka ne bismillah ar-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم همزه ونفسه ونفسه قل آمنا بالله وما الله prejuízo amanna na yi imani da Allah ko mun yi imani da Allah sai a yi haƙuri yau na faɗa ina maimaita ba ba ni jin ƙarfin jiki ne sosai ba ni jin daɗi eh, a miliya a yau? kuma babu tafsiri sun tashi na da na fara tafsiri shekaru da dama babu tafsirin da ke ban wahala a duniya kamar na bayan da aka kuma duk wanda suke aiki da ni ko a wurin sana'a ne sun zan bayan la'asar usually ta ne da ban cika abubuwa na magana ba na kan iya magana tun asuba har azhar zuwa la'asar bayan sun ce a rabu da ni usually sai kuma bayan ba time ne da na kan so in dan huta in kuma na wuri ina aiki to a wannan time din yana da wahala in ina to a duro ko a yanzu karatun da ake ina daurewa ne da nake iya hakaitowa a karatu inda bayan magariba ne ko isha babu kofanto a yanzu ba zan iya hakaito rabin abin da za a hakaito a lokacin ba <laughs> amma ban taba gaya muku ba <laughs> kuma alhamdulillahi, Allah kuma yakan taimaka duk abin da aka gwada yin kuma sai Allah ya sa a dace yanzu alhamdulillah taimakon Allah ne amma babu kokonto yi jiwa ne ɗabi'a ta na fi son ko darasin safe ko darasin rana ko darasin bayan magariba ko darasin dare amma tsakanin la'asar zuwa magariba a bisa ga ɗabi'a ta wuri jiwa ba lokaci ne na karatu ba sai dan ya zama uzuri ne na bayar da biya to yau kuma kun ga an yi tafsiri na safe kuma tun da aka yi ban zauna ba har zuwa yanzu kuma na tashi a nan ma ina da wasu sabboki manya-manya maybe har cikin dare to lokaci tun satan ba a hutawa to sai a yi hakuri da abin da ya sauwa ga <laughs> amin ya hanyu ya sayo kulka ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina wa ma unzila alaina da abin da aka saukar a kanmu wa ma unzila ala ibrahim da abin da aka saukar akan annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal da kuma jikokin wa ma musa wa isa da abin da aka ba wa annabi Musa da Isa wannabiyuna da kuma annabawa min rabbihim daga wurin mahalicinsu la nufarriqu baina ahadin minkum ba ma raba tsakanin ɗaya daga cikin su mu ce mun yi imani da wannan annabi ba mu yi imani da wannan annabi ba wa nahnu lahu muslimun kuma mu zuwa ga Allah masu sallamawa ne da mika wuya ne ai mu zuwa ga Allah mu musulmai mafhum tayyib kul kace kalmar kul din nan a wurin malamai na nahawu fi'ilul amr ne wa fa'iluhu damirun ne mustatirun takdiruhu man anta don haka ana kaddara fa'ilin wato fa'ilin shine subject of the verb sai ka kaddara subject na verb tunda ba a kira ba a wajen kaddara kuma sai a kaddara yu, in an ce yu wa ake kaddarawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai qul ya rasulullah qul ya muhammad mafhum amanna billahi mun yi imani da Allah bai ce amantu billahi ba sai ce mun yi imani da Allah me dalili saboda yana faɗa a matsayin wakilinmu ne don magana, annabi yana wakiltan al'ummar da Allah ta'ala ya turo shi zuwa gare su ne ke sa aka ce kul ba a ce kulu ba wa in kana akwai yar uwarta mai kulu din ma bismillah ta ya ta misali amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma وإسحاق ويعقوب وذي الأسباط وما أوتي موسى وعيسى wannan ayar za ta zama cikin suratul baqara aya ta ɗari da da talatin shida. yar uwar wannan ne kaga anan kul annabi ce sun sai aka ce kulu to anan mun shiga ciki kai tsaye shine ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina shine bambancin farko anan wa ma unzila alaina wattar aya ta 136 a bakara da wannan aya ta 84 a cikin ali imrana suna da bambanci kwaya uku ne kadai wannan ta fara da kul amanna wacce ta ce kulu amanna sai na biyu anan wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wannan kuma wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima kaga a wuraren nan akwai bambanci ila ila sai wannan ala ala bambanci nawa na ɗauke su guda a na biyu ne saboda duka abu ɗaya ne in kuma ka ɗauka uku ga zo bambancin hudu ne sai kuma ƙarshen ayar a nan da aka ce wan nabiyuna min rabbihim sai kuma aka ce wa ba utiyan nabiyuna min rabbihim to da ka akwai bambancin nan sai ka ce an ce kulcan an ce kulu unzila alaina anan can unzila ilaina sannan wa ma unzila ala ibrahim nan can kuma ila ibrahim ko sai na uku wan na min rabbihim can kuma wa ma utiya na min rabbihim mafhum tayyib to waɗannan bambancin su ne abubuwa da suke kama a ƙur'ani, in kana tilawa in baka yi hadda mai kyau ba to in ka zo sai su ruɗa ka eh, in ka zo sai su ruɗa ka ke zan kana son tilawa Allah ya sani hajjar yanzu ina mutunta tilawa ta tsangaya shi yasa tilawar tsangaya ka samu tsangaya gogaggiya akwai abin ke cewa wai faɗi za a fiska fa hamni in za ka haddace to ka maimaita sau ɗari biyar to akan yi maimaiti ne don za karanta akan maimaita sau ɗari biyar in kai sau ɗari biyar za ka ga zama kamar dutse amma in ba haka ba to akwai magana to zai ga tilawar in kai so hamsin ka bari ko ɗari ko ɗari biyu ko lokaci sai ka ga ka tafi a lokaci ya ja bari in kai ta kana samarta ba kana yarinta ba idan cefa ne ya zo shi yara suka fara yawa ka fara biyan kudin makaranta kudin hayin gida kudin cefa ne da kaza kaza to sai ga tilawan ana shan fama da fita mafhum sai za ka kulka ce amanna billahi wannan aya tana da muhimmanci tana karantar da mu musamman ababe da suka shafi imani ne kuma in muna karanta mu rika karana da ayyukan mu mu ga shin mun dace ko ba mu dace ba kulka ce a nan kaga ya zama khitabun linnabi wa khitabun li ummati magana ake yi wa annabin mu amma by implication mu ma ana gaya mana saboda akwai khitabun linnabi wahdahu akwai khitabun lahu wa li ummati kaga kamar ya yi hadabi idza sallaqtumun nisa fa talliquhunna li iddatihinna ayar farko a cikin tsala kaga hukuncin ya shafe shi ya shafe mu amma sai aka yi ya ayyuhan nabi amma duk da haka idan al'amarin shika ya faru da ita ake aiki me dalili don hukuncin ya shafe shi kuma mu mabiyansa ya shafe mu za ka aman na billahi na imani da Allah duk da an ce kul malamai suka ce al'amarin imani ba faɗa ake so a yi da baki kaɗai ba sai an kulla a zuciya saboda me saboda akwai itikari bi ma'ana ba faɗan ba ana son bakin kai faɗa abin da ka daga ka kulla a zuciyar na zuciyar shine matakin farko bayan ka kullan sai ka faɗa da baki shine na farko mu ce amanna billahi mun yi imani da Allah imaninka da Allah yana cika idan aka samu ababe guda hudu a cikinsa idan aka rasa guda ɗaya imanin imaninka da Allah ya tabu na farko al-iman bi wujudihi sai ka yi imani da cewa Allah samamme ne ba wani abu ne da babu shi ba Allah akwai shi kuma samamme ne na biyu al-iman bi rububiyyatihi sai ka yi imani da rububiyya ta Allah shine cewa Allah ne mahalicci amma rububiya kuma tana ƙetare wannan Allah ne mahalicci kuma shi ne yake mulkan abin da ya halitta kuma shi yake sarrafa abin da ya halitta shi ne al'iman da rububiyyarki Allah huwa al al-mudabbir wa huwa al-malik shi ya halitta yake jujjuya mu yadda yake so kuma shi ne ya mallake mu dole imaninka da rububiyar sai ka amince kai din nan mallakar Allah ne idan kana kokwantan Allah ya mallake ka to akwai matsala a rububiyya kuma in kana kokwantan Allah bai isa ya sarrafa ka yadda yake so ba to akwai matsala a rububiyya sai imani na uku shine al-iman bi uluhiyyatihi sai ka yi imani da kadaituwar Allah cewa Allah shi kadai ne wahdahu la sharika la kuma a nan ba wai a baki ba har a cikin komai sai ka amince da cewa Allah shi kadai kuma shi kadai ya dace a bautawa sai na ƙarshe al'iman da asma'ihi wa sifati dukkan sunayen da Allah ya raɗa wa kansa to Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus da daman su sai ka san su kai imani da su cewa duk abin da Allah ya faɗa a cikin sunayen nan haka ne abin da ya siffata kansa da su a wannan sunayen babu kofanto haka ne to idan ka samu wannan hudu to shine amanna billahi a gare ka Shi ne ya zama amanta billah yi imani da Allah a cikin guda hudu guda uku sai yi tauhidin Allah a cikin guda ɗaya kuma babu matsala in ka yi wa Allah tarayya da wani abu na farko shi ne al'iman bi wujudi ka sai imani da Allah saman mene to Allah saman mene amma na yadda ayar ma saman mene ai inda bai same za mu zo a cikin muna karatu to kaga anan babu matsala me dalili ka tabbatar Allah ya samu kuma ka san bayan samuwar Allah akwai wasu abadi? su ma samammu ne amma sauran ukun nan al'iman bil rububiyya al'iman bil uluhiyya al'iman bi asma'i wa wannan sai ka kadai tashi a cikin su gaba daya wannan tabbas sai ka amince bai tarayya da komai hatta a wujudinsa wujudin Allah ba ɗaya ne da namu ba mu namu na wani lokaci ne amma wujudin Allah kuma babu farko babu ƙarshe saboda me saboda shine farko kuma shine ƙarshen mafhum tsayi da haka kul najin billahi in ka ce mun yi imani da Allah kullum ka tuna waɗannan ababe guda hudu na biyu wa ma unzila alaina imanin mu na biyu mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila alaina aka saukar a kanmu. aya ta 136 kuma yace wa ma unzila ilaina unzila alaina shine saukan wahayi daga sama zuwa kasa da aka saukar da shi a lokacin da ake saukar da wahayin wa ma unzila ilaina ai ursila ilaina abinda aka aiko zuwa gare mu wannan shine bambancin tsakanin su alaina lokacin saukan wahayin ko da ba ma duniya an saukar da shi don mu ne zuwa gare mu kuma abinda aka aiko zuwa gare mu ke aikata shi mafhum sai za ka wa ma unzila alaina abinda aka saukar akan mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ce da abinda aka saukar akan mu ko zuwa garin me muke nufi me muke nufi Qur'ani amma kuma sai in ce Qur'ani da Sunna saboda in kace qur'ani malamai suka ce a wurin nan bai wadatar kadai ba dole sai ka yi tarayya qur'ani da sunna don a ayoyi da dama Allah ta'ala tabbatar da qur'ani da sunna din ya kira ta ko da wani suna ya tabbatar da cewa duka sauƙaƙu ne an rama ba muku misali ba da ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم salama cikin suratun nisa'i aya ta 113 muhallu shahid wa ɗauki karshen ayar wa an zalallahu alaikal kitaba wal hikimata sai ce Allah ya saukar maka da qur'ani da sunna shine alkitabu wal hikima to wannan dalili ne cewa sunna saukakkiya ne ko ba dalili ba dalili ne saboda mai ai wa an zalallahu alaikal kitaba wal hikimata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika abima kuma zai ce la khayra fi kathirin min najwahum to daka sunna saukakiya ce me dalili wa an zalallahu alaikal kitaba wal hikimata shine dalili shi yasa wa ma unzila alaina dole mu imani da an saukar da qur'ani an kuma saukar da sunna sai dai hanyar saukar da su ne da bambanci akwai bambanci tsakanin qur'ani da sunna shi qur'ani muta'abbad ne bi tilawatihi amma sunna la yuta'abbad bi tilawatiha ba a bauta da tilawarta sannan kuma qur'ani an saukar da shi ne munajjaman mufarraqan fi khilali 23 sana kuma kai tsaye qur'ani mala'ika jibril ke kawowa kuma wajibi ne a kiyaye jerin gwanansa da karatunsa mafu sai don haka sai mu ce wa ma unzila alaina imanin mu na biyu bayan imani da Allah shine imani da Qur'ani da Sunna na uku wa ma unzila ala ibrahima da abin da aka saukar wa babanmu annabi ibrahim shi ma wajibi mu yi imani da shi yana cikin ribar da mu muka ci a musulunci shine Allah ta'ala ya mana gyaɗar yogo famanta 'ya'ya kasanta kaya tsakiyar ma da ƴaƴa shine duk annabawa da manzanni da Allah ya turo babu ɗaya da muka karyata shi wallahi hankali mun samu zaman lafiya a ce akwai bala'in da ya wuce ka je filin kiyama ka tsaya gaba da Allah ya ce waye ce ka tsare ta annabi ko manzo na akwai tashin hankalin da ya wuce wannan Allah ya kalle ka ce ka karyata annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Muhammad babu bala'in da ya wuce wannan amma mu duk annabawan da Allah ya tsoro mun yi imani da su ba mu karyata ko ɗaya ba babu tsaya ɗaya da muka karyata kowa mun amince da shi shine gatan da mu muka samu da babu wanda ya samu wannan gatan in ka ɗauki al-yahudu sun karyata annabi Isa da annabi Muhammad duk da akwai siffofinsu a cikin littafin su na al annasara sun kare ta annabi isa duk da akwai siffarsa a cikin linjila amma mu sai muka ce dukkan mu yi imani da su don haka wa ma unzila ala ibrahim da abin da aka saukarwa annabi ibrahim shine abul anbiya baban annabawa me aka saukarwa annabi ibrahim aran ma ba mu misali ɗaya ko biyu أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي

Allah ta'ala yake an lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa Allah taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kaga an lam yunabba bima fi suhufi Musa shin ba a bashi labari da abin da ke cikin suhufi Musa ba sai ce wa Ibrahim alladhi wafa ma'anan shine wasu wasu fa Ibrahim alladhi wafa ne am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa suhufi Ibrahim allazi waffa shine wa Ibrahim allazi waffa kaga suhufi Musa mudafun wa mudafun ilayhi Ibrahim din nan kuma mudafun ilayhi ne wa mudafuhu mahzufun limaza bi dhikri mudaf wahid yakfi ambatan suhufi Musa ya wadatar ba sai ga kuma suhufi Ibrahim allazi wafa ba saboda balaga da iya maganan Qur'ani don haka an lam bi ma fi suhufi Musa in ga zuwa tafsiri suka ce wa suhufi Ibrahim allazi wafa Allah taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a na biyu ga suhufi Ibrahim kaga zan yazo a cikin mudafun wa mudafun ilayhi wa Musa kaga anan ko sai kira Musa shine ne shine mudafun ilayhi sai aka goge suhufu nasa <laughs> za ka gaba tafsir sai ka ce suhufi ibrahim wa suhufi musa shine ma'ana can kuma an lam yunabba bima fi suhufi musa wa suhufi ibrahim alladhi wafa shine tafsirin saboda shi mudafun idan mudafun ilaihi fiye da ɗaya ne ambaton mudafun kwaya ɗaya na wadatarwa ba sai an maimaita ba mafhum tayyib don haka sai mu yarda da suhufi ibrahim cewa Allah ta'ala ya saukar wa annabi ibrahim littafi sunansa sufu ba mu ganshi ba ba mu karanta ba amma mun yi imani da cewa Allah ya saukar wa annabi Ibrahim wajibi ne mu imani da wannan shine imanin mu na uku imani na hudu a ce wa Isma'ila da abin da aka saukar wa annabi Isma'il a dukkan Qur'ani ban san wata aya da Allah ya kira sunan wani littafi da yace ya ba wa Isma'il ba a ran ma ko kana da shi hmm, a ran ka duba na fi azumi amma dai wannan jerin ayar ya bayyana an ba wa annabi isma'il littafi saboda me wa ma unzila ala ibrahim ai wa ma unzila ala isma'il da abin da aka saukar isma'il dadin mu a musulunci in Allah ya faɗa abu ko bai mana tafsiri ba ko bai bayani daki daki ba mun yarda don ƙur'anin ce mana ya aiko annaba da manzanni a cikin su akwai da ya labarta akwai wanda bai mu labari ba ko mun amince so ya je gaya mana ya aiko annabi isma'il mun amince ya ce mana kuma ya ba shi littafi amma bai gaya mana littafin ba ana wannan wani lokaci don a jarraba imanin mu ne a ga za mu tsaya musu ko za mu mika wuya mu dai mun ce wallahi Allah mun amince haka ne ka bayar mun yarda Allah ya aiko annabi Isma'il eh ya ba shi littafi ne eh, mai dalili wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wanda littafi ne wallahu alam dan ba a gaya mana ba shi shikenan mun imani mu mutu abin da aka gaya mana dai akan annabi isma'il muhimmi wanda malamai suka ce ya fi ambatan sunan littafi shine irin jarraba shi da Allah ya yi ya kuma ci jarrabawa jarrabawar da a yau idan za a yi masu cin jarrabawa na duniya yan kadan Allah ya ba mu labarin wurare da dama arama ba mu misali ba ya dai ولما بلغ أشده فلما بلغ معه safat aya ta 102 ya fara a kanta har zuwa ta 110 muhallu shahid ƙur'ani ya karantar da mu rayuwar annabi ibrahim da darasi musamman ga matasa a yau wajen bautarsu ga allah da kuma biyayyarsu zuwa ga iyaye akwai babban darasi da kalubale ne ga matasanmu a yanzu matasan da ba sa iya mahaifiyarsu wanki ba su iya mahaifinsu wanki matasan da a wannan zamani ba sa zuwa gona matasan da a cikin wannan zamani ba sa ga girman iyayen a ce su yi su yi su bari ba za su bari ba to ta za a cikin wannan jaraba da annabi rahim yake Allah ya ce falan ma balaga ma ahu sa'aya cikin suratul safar aya ta 102 a lokacin da ya kai as-sa'aya sa'aya shine ya dan tara kaman ya kai yana iya fita waje yi wasa ya dawo ka iya ta yaro dan shekara bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku a lokacin ɗaya ya fi mannuwa da babansa idan yaro ya balaga ya kai 18 19 20 21 ta kan ɗan saboda ya zama more independent yana iya ɗan dogaro da kansa amma yara ƙanana da suka yi wayo shekaru su ya ɗan tara wallahi in aka samu jarraba ko rasuwa ne ya fi taɓa iyaye a zuciyarsu saboda mai saboda su ba su zama suna cin gashin kansu ba sun yi wayo kana ta rikolin wasu time da kai spending da su kana ta rikolin irin moment da kai da su a rayuwa na binne ya da wajen shekara goma sha uku Allah ya gafarta mace ya jiganta saboda kusancin ba da za a yi in farka a bacci ne minti uku a duniya ban tuna ba har yau ko ba zan kwanta a bacci ban tuna ta ba saboda me zan tuna tasirin kaza abba abba lokaci kaza abba kaza ya faru to shine tsaya wannan gaba din yaro yana da cin zuciya annabi ibrahim ya kai annabi isma'il ya kai wannan gaba din qala ya bunayya inni a fil manami anni azbahuka fanzur ma zakara baban sa annabi ibrahim ya ce ya kai dana na gani a mafarki cewa na yanka ka kai ta ji babbar magana ba fa na aike ka gona ba kai neman shekara 30 a'a ba fa kai wankin mota ba ba fa wannan ba ba fa ka bada rabin albashinka ba Allah ya ce a yanka ka sai ce ne ma za ka rame ka gani saboda annabi ibrahim shine baban annabi isma'il isma'il shine dan ibrahim na farko shi kuma isma'il shine abul arab larabawa gaba a duniya shine babansu daga cikin tsafinsa daga cikin zuriyarsa aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ya abatif alma umar ya kai babana don allah ka yi abin da aka umarce ka matan nan tufidul istigraq idan Allah ya ce ka yi dan wake da ne to bismillah aje ayi dan wake da ne in Allah ya ce ayi ayi ayi ayi goruba ne da ni ayi in Allah ya ce ayi karago da shi ya ce aje shi ne da babana in Allah ya ce ka yi karago da ni a ɗauki yadda ake ɗaukan gyada, a cire man a duk kafin dai matakan ko to in in in karago Allah ya ce ayi da ni bismillah za ka same ni insha Allah min sabiru cikin masu hankali in yau <laughs> wai ke tunanin wannan da matasan yau kaga in matasan yau sai ce baban kai ni ban na ga mafarkin nan ba akwai rudani a cikin baban akwai rudani wani yadda ake ba za ka ganin sa ba Allah ta alaƙe falamma aslama wa sallahu lil jabil lokacin da da shi Ibrahim da Ismail suka miƙa kai zuwa ga Allah ya kwantar da shi goshinsa yana taɓa kasa malaman tafsiri suka ce ya sa kan isma'il goshi taɓa kasa don kada ya ga idan lokacin da yake yanka shi saboda tausayi na uba da Allah akwai jarrabawa a sako bayan yanka ɗansa amma haka ya kwantar zai saboda imani da Allah falamma aslamu wa sallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya Allah ya ce sai muka kira shi muka ce ya kai Ibrahim ka gaskata mafarki baka yi musu ba imanin ka ci jarrabawa ɗanka ya ci jarrabawa kuma haka muke sakawa bayin mu salihai Allah ta'ala ala ce wa fadaina ku bi ribin azim sai muka fanshe shi da katon rago aka ai turo rago daga sama cewa yanzu an fanshi Ibrahim da ne Isma'il da wannan rago da wannan darasi ne gare mu Allah da kansa yake ce mana inna haza lahuwal bala'ul mubin wannan fa bala'i ne mai bayyananne Allah da kansa yake bala'i ne bayyananne jarrabawa ta Ismail take da malamai suka ce ba a tsaya bana magana akan littafinsa ba sai aka ga mana akan me sakon littafin yake kunshe da shi shi ne sai aka gaya mana irin jarrabawa da annabi Ismail ya ci sai Allah ya ce wa isma'ila sai na gaba wa ishaqa ai wa ma unzila ala ishaq ne da abin da aka saukar ishaq shi ma a magana mafi inganci na malaman qur'ani qur'ani bai kira sunan lissafin da aka bawa annabi ishaq ba in kuma aran ba ya san wurin tauhid bismillah duka matsayi ɗaya ne da irin na annabi Ismail amma Allah ta'ala bai kira ba kawai abin da ya faɗa a wannan ayu da arama ya kawo in ka ketare ta ɗari da sha ta ɗari da goma sha biyu ce fa bashar ku bi isaƙa nabiyan min salihin saboda lokaci aya ta ɗari da goma sha biyu sai ce sai muka masa bushara da wa bi isaƙa nabiyan min salihin da ainihin annabi isaƙa a matsayin annabi daga cikin salihai a ka'ida malamai suka ce da aka kira isma'ila tukunna ishaqa me yasa aka fara kawo isma'ila kan ishaq shin a tartibul zamani ne ko kuma a tartibul manzili shin an fara kiran isma'il akan ishaq ne don isma'il ya riga zuwa gabanin ishaqa ko kuma saboda darajar isma'il ta fi ta ishaqa malamai suka ce duka dalilai biyun nan sun tabbata dalilin farko isma'il shine wan ishaqa babansu ɗaya. daya dalili na biyu darajar annabi isma'il fi darajar annabi isa'il babban dalili akan haka shine a cikin tsakwal annabi isma'il aka samu cikamakin annabawa sayyidul mursalina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa adadin annabawan da suka zo daga cikin ishaqa sun fi yawa a bangaren quantity amma a bangaren kwaliti a cikin tsatson isma'il aka samu annabi muhammad ya zama kuma shine shugaban manzannin duniya gaba daya shi yasa sai Allah ta'ala ya dora shi akan dan uwan nasa tare da cewa dukkanin su suna da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala annabi ishaqa shi ma ya haifi annabawa da dama a cikin kafarsa annabi isma'il masa ita ce wa hajar wanda annabi isma'il annabi bai mai aure ta a kasar misira ya wuce da ita makka wannan yasa fiyayyen halitta har a zamaninsa idan zai je yaƙi da mutanen misira sai ce wa komandodin yaƙi da allah in kun je cikin su ku bi a hankali da su haka ce me dalili ne saboda kakannuna ne hajar daga can take wani lokaci kuma ce sannan kuma surakanai na ne don mariya da ya same ta daga cikin ya same ta a matsayin baiwa sai ce kakannuna ne kuma surakanai na ne to a ta a halin yaƙi sai ce da allah a ɗan tausaya a yi hangen nesa a ciki wannan ke bayyana ko da hukunci ake na shari'a alaƙa ta jini ko ta sarkanta dole ta kan sa mutum ya zama iya da tausayi da jinkai wannan ba laifi ba ne matukar wannan bai sa an canza hukuncin Allah ba wal asbab da kuma al asbab ah, wa yaqub da kuma yaqub imani da abin da aka saukarwa ba annabi yaqub annabi yaqub ko shine baban wa baban annabi yusuf mu duba cikin suratul yusuf akwai bayani mai a akai shi ma qur'ani bai kira wa da littafi aka bayar ba amma kuma shi ya din babansa shine annabi ishaq shi yasa ana maganar darajar annabta a wajen gado da sarauta ta annabta annabi yusuf ya cikin as-sabiqun al-awwalun shi sa ake ce masa al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja kuma jikan jikan mai daraja annabi dan annabi jikan annabi kuma jikan dan annabi shi annabi yusuf dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim ai kai ka san wannan gida akwai annabta <laughs> amma duk da haka za a gansu da tawali akwai shimili ba ma irin sarauta ko mulki na duniya ba mulki ne na wurin Allah wanda yake divine mulki amma duk da haka za ka gansu akwai humility akwai bin Allah subhanahu wa ta'ala don haka wa yaqub da kuma annabi yaqub wal asbab da kuma al asbab al asbab jam'i ne na sibutun sibutun shine jika jika ta bangaren mace. idan ka haifi ya mace sai ta haihu sai aure ta haihu to sunan wannan sai a ce sibutun ne naka shine al-asbab amma in bangaren ɗa namiji ne ka ne namiji kuma ya aure haihu to anan sunansa ba sibutu ne shi ne ake fada hafi ƙara ba za ka ba mu misali a kurani والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم wannan cikin suratul nahl aya ta 72 muhallu shahid shine wa hafadatan وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة shine شين جمعنا حفيد سيأكسي جيكوكي أما جيكوكي تبنغرا واحد ta ɓangaren ɗa namiji sai a ce hafidun jam'i hafada amma ta ɓangaren ƙyamata sai a ce guda ɗaya jam'i kuma sai a me sai a ce jam'u tafsir in biyu ne kuma a ce me sibutan shi sa hadisi tsara sibta rasulillah hasan wal husayn an goge nunin din lil zafa saboda ya zama mudafun wa mudafun ilai Mafu, tsayi, to haka sai aka ce al asbat al asbat malaman tafsiri sun yi fassara biyu tafsirin farko al asbat yana komawa zuwa ga kanwa yana koma zuwa zuwa ga ƴaƴan zuwa ga kan annabi ya kushe kansa da ƴaƴansa ƴaƴan da suka wuto a kafansa sai a ce musu al-asbab tafsiri na biyu kuma su ne shu'ubu bani isra'il waɗannan manya-manyan ƙabilu na bani isra'ila su ake nufi so in ka ɗauka akan shu'ub ne na banu isra'ila in ka zo tafsiri to anan sai ka yi takadiri kamar yadda jamaluddin al-qasim rahmatullahi alayhi fada ga shi'a sai ka yi ta takadirin sai ka ce wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa yaquba wa anbiya'il asbab sai ka kira ta kaddara anbiya sai zama mudafun wa mudafun ilai amma kace al asbab sune annabawa da suka zo daga cikin tsazan annabi ya mutu dan ba bukatun takadiri kawai kace al asbab sai ce da jikoki wato annabawa da suka fito daga tsatsan annabi ya afo mafhum tayyib ina ga lokaci yayi sai dai mu yi kwanan daji mu tsaya a tsakiyar ayar ko in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan wa ma'ufiyan Musa wa Isa muhimmin abu mu kiyaye imani imani da Allah shine na farko kuma iya da rassa guda hudu na biyu wa ma unzila alaina abinda aka saukar mana shine qur'ani da sunna na uku wa ma unzila ala ibrahima shine sufi ibrahim wa ma unzila ala isma'ila Allah bai ga mana mama dole mu imani ya bashi wani abu da ya saukar masa sai kuma na biyar wa ishaqa shine wa ma unzila ala ishaq dole ku amince shi ma an saukar masa wa yaquba na shida shi ma wa ma unzila ala yaquba dole mu yi imani ko da ba san sunan zafin ba wal asbat ay wa ma unzila ala al asbat shi ma dole mu yi imani kaga imani akan me matakai ɗaya da ababe guda bakwai tare kuma da cewa ba mu kammala ayar ba za mu tashi insha Allah wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim idan Allah ya ka kwanan mu gobe Allah ta'ala ya jikin yayin mu da malaman mu Allah ya sa Qur'ani ya fice mu gobe kiyama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam